kamar uban dini na gode na gode ni kadai magayya ne na ci dubu sai ceto ne kamar babban yaro kun san allah ne mai ba su ba sa ba mu kai kowa zai samu mai haƙuri kowa sai ya samu ina gode Allah mun gode da sun faɗi ganin baya na wai za su ba ku ganin baya na sai na juya dan ni Allah na kama na rike manzo ba na ta ba ba za ya ja da ikon Allah sai jahili gwanin kankan

mai nasara da su muka fara sun karaya yanzu mun dage muke a sama kamar tafiyar jirgi a sama mai ciniki shi ke da biya kun san mu ba ma gajiya allah na gode allah mun gode Allah na gode. Masoyana maza da mata, ina muku fatan alkhairi. Sannan ina mai farin ciki sanar da ku sabuwar YouTube ɗinmu mai suna Babson Comedy TV. Don haka akwai shirye-shirye masu ƙayatarwa da comedians da za mu dinga ɗora muku akai da abubuwa na nishaɗi da barkwanci da sauransu. Don haka ku dai kar ku bari a baku labari. Ku biyo mu da mu ku kalli abubuwan da za mu dinga saka akan wannan tasha tamu mai suna Babson Comedy TV. kar ku saki fa ba ku labari sannan kuma na subscribe ku danna ƙararrawa na gode Assalamu alaikum wasiyana sunana Abdul M Nazari kamar yadda kuka sani amma an fi sani na da gidaɗo ɗan Fulani na hasiya ƴar Fulani da Info ku kasance da tashar Babson Comedy TV muna tare da ku saboda Babson Comedy TV ta zo muku da sabon al'amari wanda ba kowa ke zuwa a da su ba kowa da sanar ba ku samu suna da shirye-shirye masu ƙayatarwa musamman kamar su comedy da sauran abubuwa na nishaɗantarwa da ƙawatarwa. Ni dai suna na Abdul M. zaki. Yana tare da Babson Comedy TV. Ina cikin nishaɗi ina mai harshen. ma ku zo don ku more rayuwarku. Ku fita daga cikin damuwar da kuke ciki. Don duk wanda ya kasance da Babson Comedy TV to babu shi babu damuwa ni na tabbata kamar yadda kake yaya mun damuwa. Na Sannan ku danna subscribers da alamar ƙararrawa domin ku sani daga zarar an ɗora sabon shiri.